This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Najeriya za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a akan voahausa.com. Masu haure salamu alaikum barkamu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun Najeriya sun kutsa kai cikin dajin Sambisa. shi kansa kakakin rundunar sojin najeriya wato major general chris olukolade ya fa tabbatar da wannan batu da ake na kan cewa sojojin sun soma shiga to a jamhuriyar nijar kuma yau aka fara allurar rigakafin cutar sankarau saboda menene an samu wajen mutum 908 da suka kamu da wannan ciwo kuma mutum To yau kuma za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batun kai hare-hare da wasu 'yan ƙasar Afirka ta kudu suka kai a kan baki 'yanci rani da kuma kiran da wasu ke yi na cewa a ƙaura cewa kayayyakin ƙasar. Za ku yi kiranmu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga labaran duniya. To barkanmu da sake saduwa masu sauraronmu ga cikakkun labaran. 'Yan tawayen Huti sun kai hari da suka kwace ikon shalkwatar rundunar soja da ke Tais a birni na uku mafi girma a yemen yayin da ake ci gaba da gwabza fada a tsakaninsu a garin aden bayan da 'yan tawayen suka kai hari a sansanin eh, daga hannun dakarun da ke mara wa shugaba abdurrabu mansur baya da suka kai hari saudi arabia ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen hare-hare ta kuma kwashe eh, wata ɗaya cur tana kai wannan hari domin dakile dannawar 'yan shi'ar huti da suke yi amma jiya talata saudi ɗin ta ce za ta mai da hankali akan neman babban maslaha a siyasance da ka iya hadawa da dukkanin bangarorin guda biyu sannan kuma sun ce suna neman bangarorin da su zauna a teburin shawara. a wata sanarwa daga saudi din kuma ta ba da muhimmanci game da cewa komawa teburin shawarar na majalisar ɗinkin duniya shine mafita wanda ya kamata a yi a yemen amurka ta yi na'am da wannan shawarwari na gwamnatin saudi ta kuma ce ta sauka daga matsayinta na kai wannan hari sannan kuma za su so a zauna ɗin zaman teburin shawara domin kawo ƙarshen wannan hare-hare gwamnatin amurka ta yi kira ga duk ɓangarorin yemen da su gaggauta cewa wannan teburin shawara su haushe kamar yadda ake bukatar sa a siyasance wanda zai kunshi kowa da kowa kakakin fadar gwamnatin amurka jan ta ce an mai da hankali don ganin cewa lallai wannan hari bai ci gaba duk da yake dai an tsaida shi amma akwai hatsaniya a nan da can a garin na yemen ministan Italiya Matteo Renzi ya ce ya kamata tarayyar Turai ta ɗauki nauyin rage fataucin 'yanci rani daga ƙasashen Afirka bayan salwantar da wasu ɗari mutane tara da suka mutu a hadarin da aka yi a teku a wato tekun mediterranean mr renzi ya yi wannan jawabin ne yau laraba a lokacin da yake magana da 'yan majalisar romania kwana guda kafin ganawar gaggawa da shugabannin kasashen turai za su yi don tattauna matsalar a yayin zaman 'yan majalisar sun yi zaman tsit na wani ɗan lokaci don juyayin waɗanda suka mutu sanadiyar haɗarin Ƙungiyar kare haƙoƙin yara da ake kira Right Group Save the Children ta faɗa yau Laraba cewa an samu labarin akwai matasa guda 60 a cikin jirgin a lokacin da ya jirkice kuma sun yi gargaɗin in har aka ci gaba da samun haka to akwai yiwuwar hasara rayukan yara 'yanci rani 2,500 ta irin wannan hanyar a tekun na mediterania a cikin shekarar nan. kungiyar ta kara da cewa akwai matasa 'yan ƙasa da shekaru 18 su hudu da suka tsira daga haɗarin na wato ranar Lahadi. yayin da kyaftin ɗin jirgin ya yi karo bisa kuskure da jirgin da ya zo wato ya kawo su a yake kan hanyar kawo su nahiyar turai masu shari'ar ƙasar italiya a birnin sicilia na catania sun ce kyaftin ɗin ɗan ƙasar tunisia ne ya tuka jirgin da ke wato dankare da jama'a inda ya kara da jirgin kwantenar ƙasar portuguese kafin ya nutse a gaɓar tekun libya ranar lahadi labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kasar faransa sun faɗi cewa sun kame wani mai tsatsauran ra'ayi ɗauke da manyan makamai kuma ya ana kyautu zaton yana shirin kai hari ne a kan wata coci 'yan sanda sun ce sun kame shi ɗan shekaru 24 ɗin ne wanda ya karanci kimiyyar kwamfuta a yau laraba kuma yana tsare a paris yanzu haka bayan da ya yi kiran neman taimakon gaggawa bisa ciwon da ya samu a sanadiyar harbin bindiga wani jami'in ma'aikatar cikin gidan kasar ya faɗi cewa mutumin ɗan kasar algeria ne kuma ya sami makami masu ɗimbin yawa da kuma rigunan kariya a gidansa tare da wasu takardu da suka nuna cewa yana shirin kai hari a wata coci ta yiwu ma da wasu da yawa a ɓoye sun kuma gano cewa matashin na da tsatsauran ra'ayin addinin islama amma babu wata hujja da ta nuna cewa yana da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda jami'ai dai sun faɗi cewa sun yi kira ga cewa a taimaka mashi kamar yadda ya nemi taimako bisa samun harbin bindiga faransa dai tuni ta kara jami'an tsaro tun farkon watan janairun wannan shekarar lokacin da wasu 'yan bindiga masu tsatsauran ra'ayi suka kai hari wasu ofisoshi na mujallar charlie hebdo a kasar sannan kuma sun kai hare-hare na harbin bindiga kwanaki uku da suka yi sanadiyar mutuwar mutane guda ashirin. labaran duniya kuka sauraro daga wato ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. da farko rautani daga Najeriya na cewa dakarun kasar sun kutsa kai cikin dajin Sambisa wanda wuri ne da ake mai kallon mafakar 'yan kungiyar Boko Haram. Na tuntubi wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ga kuma karin bayanin da ya mun. Eh, to lalle kuwa kamar yadda rahotanni suka nuna kan cewa tun ajiye ne sojojin kuma dakarun sojin najeriya suke samu nasarar leka ko kuma shiga wasu wani fanni na daji na nasan bisa da ke da sargakiya kuma shi kansa kakakin rundunar sojin najeriya wato major general chris olukolade ya fa tabbatar da wannan batu da ake na kan cewa sojoji sun soma shiga kasan shi wannan daji ne ake ganin kan cewa nan ne tamkar makuyar mayakan na jama'atu ahlus sunna lidawati wa jihad da ake walakabi da boko haram kuma wasu ma na tunanin kan cewa ta yiwu a nan ne su kansu mayakan na boko haram ke boye da ko kuma ke kere waɗannan 'yan mata na chibok fiye da ɗari biyu da ma wasu wanda suka kama to sai dai kawo yanzu muke zance da kai ba wata majiya ta fi lai da tabbatar da cewa a wani shiga da aka shin an fafata ne da mayakan na boko haram ko kuma a idan kuma an fafata ne mayakan na boko haram nawa a shi wanda amsar da har yanzu dai ba wanda zai iya amsa maka wannan tambayar sai dai kuma idan mutum ya duba yadda dajin na sambisa yake daji ne da ke da sarkakiya da kuma faɗin gaske wanda domin ya iyaka da jihar adamawa ta yankin madagali sannan kana da jihar borno wanda nan ne ma ya fi faɗin murabba'i wato na shi dajin bisa a wannan jiha yawa to ibrahim duk kika yi magana cewa wannan daji wato babban daji ne kuma yana da sarkakiya akwai kamar rahotanni da ke bayyana yawan dakarun najeriya da suka shiga jikin shi wannan daji ala hakika ba wata majafa kuma ba su kansu ma da ai shekwata tsaron najeriya ba ta bayani ko da karanta bane watakila ta yi wannan irin bayanai ne na sirrin da ba su iya bayyanawa ba kawai abin da aka tabbatar shine kan cewa sun soma shiga ko kuma sun ma shiga to ka san kamar yadda za a ɗauki lokaci kafin daga bisani watakila shekwata tsaron ta yi bayani na ko irin adadin jami'an sojin da suka samu shiga wannan yankin kuma a ɗaya bangare wani na zuwa ne a lokacin da rahotanni ma ke nuna kan cewa su dakarun soji na kasar chadi da ke iyaka da najeriya sun ja tunga a kan iyakansu da ana ganin kan cewa ta yi watakila idan aka fatattaki su mayakan daga wannan daji watakila a garin gudu su a iya fada wasu kasashe da ke makwabtaka da najeriya wato kusan za a iya cewa wannan shiri da aka yi na shiga dajin kamar hada haɗin kan wasu kabar dakarun kasashen makwabta kenan eh to a baya dai an samu irin wannan haɗin kai amma ba kan batun dajin sambisa ba don kawo yanzu su kansu shekwata tsaro ba su gani kan cewa wannan shiga da aka yi da nasaba da shirin haɗin gwiwa da dakarun najeriya da wasu ƙasashe ke yi ba abin da suka ce kawai shine cewa dakarun sojin najeriya su suka shiga wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro ya soja kun ji kidin mutuwa mai ban tsoro ya soja To har yanzu dai muna Najeriya ne amma a fannin siyasa. Inda yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati masu fashin baki na cewa kada ma a waiwayi waɗanda suka canja sheka zuwa jam'iyyar idan an zo raba mukamai. Kamar yadda za ku ji a wannan hirar da muka yi da Malam Abubakar Sa'idu Sufiyanu Al-Sadiq wani mai fashin baki a fannin siyasa. Kuma ita jam'iyyar APC ina ba ta shawara in har tana so ta yi nasara. Duk wanda ya zo ya ce zai shigo jam'iyyar APC a yanzu da tabbatar cewa ba fa jam'iyyar yake so ba ba kuma kasar yake so ba ya shigo ne don san ransa a karɓe shi amma shekaru hudun nan da za a yi babu kwangila babu mukami in ya so nan da shekaru uku masu zuwa lokacin da ake tinkaran zaɓe mai zuwa sai a zo in an taka rawa aka ga samun ludayinsa ana bashi a shekara ta dubu biyu da sha tara a ba shi mukamin ko a ba shi kwangila amma yanzu su waɗanda suka wahala wa jam'iyyar apc da mulki da mukami da kwangila nasu ne domin su ne suna kallon jam'iyyar pdp din suka ki yadda su bita suka shigo suka shiga hamayya suka kashe kudinsu da jini da jaka domin su kai jam'iyyar su ga nasara kamata yi abin da suka wahala su biya waɗanda suka wahala to wani kira kuma za ka yi game da batun haɗin kan ƙasa ga ita jam'iyyar apc da kuma ɗaukan kowa da kowa a matsayin nata akwai hakoki na 'yan najeriya wanda duk 'yan najeriya ya kamata a bashi a jihar da bata zaɓi apc ba in tana buƙatar kwalta a je a mata jihar da ta zaɓi apc ban tana buƙatar asibiti a je a mata jihar da take da gwamna wanda ba ɗan apc ban akwai hakkinta a bata kamar yadda za a ba wa gwamnan apc a jihar apc amma a ce minista ko kwangila wannan na waɗanda suka wahala ne wajen yin jama'iyya su ne za a mai da hankali a kansu alabashi wanda ya dawo jama'iyyar apc yanzu inda dama kwaɗayi ne ya kawo shi to sai ya zauna na shekara uku zuwa hudu yana taimakawa wajen gina jama'iyya alabashin an yi zaɓe ne zuwa sai a san yadda za a yi. Manyan siyasa wadda musu kukan zuciyoyin talakawa, zancen siyasa ba fushi ake ba kun ba fada ake ba. To yanzu haka a jamhuriyar nijeriya an rufe makarantu a yankin Yamai domin yi wa yara ƙanana allurar rigakafin cutar sankarau. wacce ta halaka mutane da dama tsakanin watan maris zuwa yanzu kamar yadda dr umar mai gari na ma'aikatar ilimin kasar yi wa abdulaziz adili karin bayani ita dai wannan rashin laya abin da nake cewa to ta ake ta fannin numfashi ta sheda wato abin da mutum yana samun ciwon kai mai tsanani da amai kuma kawai yadda sunan nashi yake wuyan nashi ya kangare ba iya wayawa da masassara mai tsanani wato abin da ake so da an ga irin wannan abun ciwon kai mai tsanani da wuya yana ciwo a yi kokari da masassara mai tsanani a yi kokari a kai mutumin ko yaran a kai su likita mafi kusa domin a samu a musu magani to yanzu dai wurin da aka matakin da aka ɗoka makarantun nan da aka liƙe nan cikin birnin babban birnin yamai ne aka liƙe su ba ko ina ba ne cikin ƙasa saboda ciwon ya yi yawa a nan yamai tun da aka fara shi farkon watan mayu watan watan mars wata na na uku na shekara goma sha biyar an samu wajen mutum tara da da suka kamu da wannan ciwo kuma mutum tamanin da biyar sun rige mu gidan gaskiya to mafi yawa duka anan ya mai aka same su. Doktor mai gari Umaru a ganin ku rihen makarantun nan nan ba zai shahi karatun yara ba? To da yake ba wani lokaci ne mai tsawo. Wato jiya nan zuwa gobe za a fara allurar rigakai da an yi wannan allura ta rigakai wato ai dama likewa da aka ce aka ce daga yau ne laraba zuwa attanin kan wannan lokacin wato da yarda Allah za a samu a ma yara allurar rigakai. To wannan abu ne wanda mun ga kun sha yin su shekaru zuwa shekaru to ga ganin ku alluran da an ka samu an kai an ci nasara. To ka san shi wanga ciwon yanzu da muke da shi lalle dan sankarau ne. amma kwayar cuta ba irin wadda muka saba ba ce wata ce can daban da ake ce ma w santransan da wadda ake ce ma su sha'a ko sai shi ne gare mu wanda kuna tuni a shekara uku nan baya wato an yi an yi allurar rigakafin shi zuwa ga kowa ma to sai ya to yanzu ba wannan bane wanda aka saba gani a'a wata sabuwar kwayar cuta ce ta zo shi yasa wato ya kawo wannan rudani ga jama'a babu wanda in Allah da za a ɗaukan mataki daga alhamis gobe za a fara ma yara 'yan shekara biyu zuwa sha biyar paske ciwon ya yi tsananta wajensu za a musu allurar rigakafi saboda kare su. Kun san akwai waɗansu wanda ba su ba su birnin yamai suna can ƙauyukan daji haka makiyaya to su ma ana samu ai musu wannan allurorin ko su ba da su ba. Duk an ɗauki matakin da ta kamata allura rigakafi isassu su iso ƙasar ga sannan a ma kowa allura amma yanzu mutane yare ne za a ma eh, 'yan shekara biyu zuwa shekara goma sha biyar to madalla a gaida dr umar mai gari na ma'aikatar ilimin kasar jamhuriyar nijar kenan yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batun kai hare-hare da wasu 'yan kasar afirka ta kudu suka yi a kan baki 'yan shirani da kuma kiran da wasu ke yi na cewa a ƙauracewa kayayyakin ƙasar ta afirka ta kudu za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a sa alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kuma da farko mun sami kira daga kaduna arewacin najeriya wane ne akan layi a kaduna to ibrahim alaramma daga cikin kaduna ne ke magana mala ibrahim barka da shigowa wannan fili kai ne mai kiranmu na farko menene ra'ayinka game da wannan batu to gaskiyar magana abin da south africa suka yi abu ne wanda bai dace ba kuma a matsayin su na ƙasa wanda take afirka kuma baƙaƙen fata ba su kyautata ba a ce ana kashe yan baki a sa musu wuta wannan bai dace ba sannan kuma batun ƙaurace ma kayayyakinsu to ai abin da ya dace kenan saboda ba hanyar da kasashen waje za su nuna ma south africa bacin ransu da bakin cikinsu akan abin da yake faruwa sai ta irin wannan saboda haka ba ma 'yan najeriya ba gaba ɗaya duniyan ya kamata a ce ke ca a kanta to da lamun gode ibrahim bari mu je jihar naija wane ne akan layi a naija na jihar naija da fatan kana jin mu to na ga kamar ba mu samu wato shi na jihar naijan ba batun dai da muke tattaunawa shine kai hare-hare da wasu 'yan kasar afirka ta kudu suka yi a kan baki cirani wato 'yan cirani a kasar ga kira daga sokoto wane ne akan lai a sokoto samun to alhaji menene ra'ayinka eh, wato game da maganganun da kuke yi eh, muna jinka Na'am. Eh muna jin ka. To batun dai da muke tattaunawa ko da watakila mutum ya datsi shirinmu a yanzu yanzu nan shine batun kai hare-hare da aka yi a kan baki 'yan wato cirani a ƙasar Afirka ta kudu. Yanzu ga kira daga Nijar. Wane ne akan layi a Nijar? to wannan ma dai kamar mun rasa layin nashi kamar da nake bayani layin da za a kira shine biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu wato shida biyar biyar ga kira daga bauchi wane ne a kan layi a bauchi abdullahi ne sunana to mal abdullahi barka da zuwa yawa muna jin kamar abdullahi ah, eh, saboda najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da suka kwata musu su amma kuma ya kasance ba najeriya kaɗai ba har da kasashen afirka duka da bakakin da suke kaiwa wannan hararar to babban abin shi ne kawai a da kayan su ya fi muhimmanci to madalla mun gode malam abdullahi bari mu je yobe da ke makwabtaka da wato da yake yankin arewa maso gabashin najeriya wani ne akan layi a yobe hello na yobe da fatan kana jina wane ne akan layi to watakila shi ma mun rasa shi na jihar yoban yawwa to muna jinka e eh, muna jinka muna e muna jinka na, na ga za ka sake kira na jihar yobe domin layinka ba shi da inganci ba ma jin kama wato ba ma jin abin da kake faɗa bari mu je jihar taraba wani ne a kan layi a jihar taraba hello wane ne akan layi a jihar taraba to ina ga dai yau muna fuskantar matsalar wato rashin ingancin kyawun layi kada dai amanta batun da muke tattaunawa shine kai hare-hare da 'yan ƙasar afirka ta gudu suka yi akan baki 'yanci rani a ƙasar a makon da ya gabata inda wasu ma hakan ya sa suke kira da ƙauracewa kayayyakin ƙasar ta afirka ta kudu a nan najeriya da ma wasu ƙasashe na afirka da abin ya shafa layin da za a kira dai kada a manta shine biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kada dai a manta za a sa alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar yawa kamar mun sami kira daga ta watakila da yau muna fuskantar rashin kyawun layi da fatan dai masu saurari za su mana afuwa watakila nan da kamun a kammala wannan shiri na kiraye-kirayen da kuke yi layin zai inganta to a najeriya dai kamar yadda kuka sani dai an gudanar da zanga-zanga da dama a jihar lagos da ma abuja inda wasu suka dinga kira da kauracewa kayayyakin da suke fitowa daga ƙasar ta afirka ta kudu saboda kai wannan hare-hare yanzu ga kira daga kano wane ne a kan layi a kano to mala atiku muna jin kamar yanayin ra'ayinka mala atiku muna jin ka to shi ma dai layin ya sami tangarda kamar da nake bayani ya wato ga wani kira daga katsina wane ne akan layi a katsina wane ne a layi wane ne akan layi Malam Rabilu Yarda. Yawa to Malam Rabilu muna jin ka. suna ganin kan afirka ta kudu sun zama a fitini me yasa abin da muka yi musu a lokacin lokacin yakin yakin da wariya al'umma da suke afirka ta kudu mun taimaka musu amma da su tunani na suke wulakanta mana mutane kamata ya lalle a najeriya yi kokari mu kaurace dukkan kayayyakin su amma malam malam kana ganin wannan ita ce maslaha ba kamata ya a ce an zauna a teburin tattaunawa ba wata hanya ya ta dace a da ta tun da su su su na kabilanci ne suka kawo abin. To madalla mun gode ga kira daga Maiduguri jihar Borno kenan wane ne akan layi a Maiduguri? Eh, waziri ne daga karamar hukumar Magumari na Kaltamin. Yawa to menene ra'ayinka? Gaskiya hare-haren da suke kai mana a Sahara Afirka bai dace ba. Dan mu mun yi gidauniya a nan Najeriya na taimaka musu suka sami 'yancin kansu. bai kamata su taka mana da haka ba to amma irin da ba a mashi ba ba 'yan najeriya kaɗai sai kaiwa hari ba har da ƙasashe kamar na zimbabwe da su malawi kana ga menene sa kuma ita najeriya ke cewa ba za ta wato za ta ƙaura cewa kayayyakinta ya fi dalilin da ya sa a yi suna cin moriyar mu kuma bai kamata suna kashe mutanen afirka ba idan aka yi musu haka a najeriya su mazambi da sauran wuraren ma duk su ma za su ƙaura cewa dukka wani hajjansu da ke can wajen ta madalla mun gode batun dai da muke tattaunawa shine na batun afirka ta kudu kamar yadda kuka ji domin kai hare-hare da aka yi akan baki 'yanci rani a makon da ya gabata kenan lamarin da ya sa aka ce a kauracewa wasu wato kayayyakin kasar ta afirka ta kudu a nan najeriya wasu ka fito suna zanga-zanga kenan a jihar lagos da ma abuja lambar da da ake kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ana sa alama ƙari da farko wato plus kenan sai a saka ɗaya sai a jero lambar wannan batu dai ya ji hankulan mutane da dama a duk faɗin duniya inda a kafofin yada labarai da ma dandalin sada zumunta na intanet da sauransu aka dinga wato tsokaci akan wannan batu yanzu ga kira daga gombe wane ne a gombe abdulkadir adamu bajoga yau abdulkadir muna jinka to lallai abun da jan afirka ta kudu suke yi ba su kyauta ba domin dama duk garin da ka sani ko kasa wadda ta ci gaba ba ta ci gaba sai an samu baki wanda suke zuwa na'am to malam abdulkadir muna ga eh, abin da nake gani ba eh muna jin ka muna ji Najeriya ita ce ita ce uwa ba da mama a Afirka gaba daya ita ta fara irin wannan matsalolin to madalla mun gode malam da lokaci na daga mana hannu daga kanka za mu kammala wannan shiri Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. turka-turkar siyasa na ci gaba da gudana a burundi gab da tunkarar zaben shugaban kasa a watan yuni mai zuwa a ranar 17 ga watan afrilu nan da muke ciki 'yan sanda sun buga barkwanon tsohuwa tare da fesa ruwa akan 'yan zanga-zangar da suka yi cincirundo a birnin bujumbura don kalubalantar shugaban kasar pierre nkurunziza game da takarar da yake son ya tsaya akalla masu zanga-zanga guda 65 aka tsare bisa zargin yi wa gwamnatin ƙasa ta waye kuma suna iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai yarjejeniyar zaman lafiya a rusha da aka rattaba wa hannu a shekarar 2000 ita ce sanadiyar ƙarshen dogon yakin basasar da aka tafka a afirka ɗin ta tsakiya aka kuma yarda da wa'adin mulki biyu kacal ga shugaban ƙasa duk da dai nkurunziza bai ce zai tsaya ko ba zai tsaya a takarar ba amma 'yan adawa suna tsinkayar akwai zanga-zanga da dama da za ta iya faruwa matukar ya bayyana tsayawarsa nan da wa'adin rijistar da aka ware ta 'yan takara ranar tara ga watan mayun shekarar nan akalla mutane dubu takwas ne suka sulale a 'yan makonnin nan suka shiga makwabta zuwa rwanda da congo don tserewa bisa ga abin da suke tsammani zai iya kasancewa na rigima ciki har da 'yan gumurzun sa kai na jam'iyya mai mulki Burundi dai ta sha yaƙi a baya wanda ya hallaka dubban mutane sannan tsayuwar dimokuraɗiyya tana da muhimmanci ga makomar ƙasar nan gaba ƙasar da take kusa da tafki. Amurka ta damu matuƙa da ƙaruwar fargabar siyasa a Burundi inda suka yi kira ga dukkanin jam'iyyun siyasa da su taka rawar gani wajen ganin an yi zaɓe lafiya kuma ba tare da kalaman ɓatanci ko ƙiyayya ba don kar mutanen ƙasar su samu fargaba su sake fadawa a cikin wata matsalar ta yaƙi. haka kuma jami'an tsaro da su yi aikin su yadda ya kamata a lokacin zaɓe don kare fararen hula daga razana ko kuma cin zarafi amurka za ta ci gaba da bin diddigin matsayin da ake ciki a burundi sannan in ta kama za ta ɗauki matakin hana biza ga duk wanda aka samu yana da hannu a ta da wata fitina ko kuma wani rikici ta shiga ƙasarta muna kira ga gwamnati da ta hukunta duk wanda ya haddasa wani rikici wanda ya saba wa doka amurka za ta ci gaba da goyon bayan 'yan burundi don samun ci gaba da walwala ta siyasa daga ƙarshe muna kira da jaddada muku cewa muna goyon bayan ku sannan kuma muna son ku yi zaɓe bisa adalci lumana sannan kuma ingantacce. Sharhin muryar Amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. To har yanzu dai Usman Kabaran bai yi nisa ba domin gashi nan zai karanto mana labarai amma a takaici. To 'yan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun ce za su kaddamar da hare-hare a ranar Juma'a sun kuma ce sun yi kira da dakarun kasashen waje a janye su daga kasashensu haka kuma sun rattabawa hannu cewa za su kai wannan hari a sanarwar da suka fidda da sunan azama ko kuma a ce kuduri za su kai harin ne akan 'yan kasashen ƙetare sansanoni ma'aikatan leƙen asiri da kuma ofisoshin diflomasiya a cewar 'yan bindigan a wata sanarwa da suka tura wa muryar amurka ta hanyar imel ƙungiyar ta taliban ta ce za su auna ofishin leƙen asirin afghanistan da kuma ma'aikatar cikin gidan kasar ta kara da cewa duk da dakarun kasashen ketare da suke tattare da su to hakika suna da sauran ikon wasu wurare na cikin kasar ta afghanistan to masu haro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu ne sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin da fatan za a mana afuwa saboda rashin kyawun layi da muka fuskanta a shirin mu na da kuke kira wato kenan yanzu a madadin usman ahmad kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta hada kuma wato ta bada umarni da injiniyan mu na yau mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.